Masu sauraron mu da wannan yammacin talata assalamu alaikum barka da warhaka barka da sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda a yau kuma ya kai mu yankin da magaram a can kasar jamhuriyar Nijar. Wannan karo na tattauna ne da wani mai noman damana da kuma noman rani akan yadda yake gudanar da ayyukan shi. Amma kahin mu shiga tattaunawar mu ga dangadan na hwara ne da tambayar cikakken sunan shi. ni da suna zane da ali wanda aka sani da sunan petit wa wanda yake a garin muduk a jamhuriyar niger mudik tana yamma kaɗan kilo biyar daga damagaran a jamhuriyar niger kuma ni ma'aikaci ne na aikin noman rani da na damuna Yawwa, to Malam Zanadi da harin harko zan so in ji wani irin yanayi ne a wannan yanki naku kuma ya yanayin ƙasar noma take a wannan yanki naku? To yanayin ƙasar noma na noman rani Halima yanzu a nan jamhuriyar Nijar sai ce kaf a Nijar dai babu wanda bai san garin Muduk ba wajen harkar aikin noman rani. Harkar noman rani yanzu zancen da nake nufi wannan ma keken tafki ne wanda muke da shi. wanda gari ruwa daban-daban wanda ya shafi garin muduk eh, garin gona yammacin ruwa garin nan guda uku manya-manyan garuruwa ne wannan tafki shi ne muke aiki da shi na wajen harkar noman rani yanzu ko da yanzu lokacin damuna ne yanzu lokacin damuna muna aikin noman rani muna aikin noman damuna yanzu nan kaɗan an kammala aikin damuna gaba ɗaya kuma za mu dukufa akan wannan aiki na noman rani da muke ciki yanzu haka ban san da muke muke muna nan muna aiki shi kuma muna sa abubuwa daban-daban ko da yake muke tambaye ni ba abubuwan da muke shifkawa da farko dai muna sawa salad ko mu ce salati akwai karoti akwai shu akwai aubergine akwai attaruhu hatta da malama halima muna shuka wannan 'yan makka da ake ce ma zogala akwai masu sa ma shinkafa zancen da nake miki yanzu haka shinkafa alkama mutane da dama ni ban na sawa amma ni na ga wanda suke sawa shinkafa alkama har ma da rogo ana shukawa a nan garin mu na mudikin kuma zancen da nake miki a game da harkar aikin noman rani magabata masu kula da harkar eh, noman rani suna zawa suna ganin mu kaɗan-kaɗan suna taimaka mana da iri ruwa iruruwan da suka shahi ayyukan da muke yi. Eh, Yawa eh, malam Zainadu kayan mu shiga batun irin taimakon da kuke samu. Noman da kake yi har yanzu irin wanda ake yi ne na gargajiya da kayan aiki na gargajiya ko ku noman zamani kake yi? Wallahi Halima noma ne na mu na gargajiya mu nan da yadda muka sani. Amma kuma muna gama da na zamanin. Menene yasa nace muke na gargajiya? Kin san shi iccen da zaka shuka yanzu aka kama ana misali salati an aka zo an muka zo muka dasa shi dasa shi nake haka jehi jehi haka a a kaman keli haka da ake yi an muka dasa shi guda guda guda guda shine inda ya kwan uku zuwa hudu sai mu nome shi an muka nome shi ya sha rana ta samu kaman awa biyu sai mu ba shi ruwa kwana hudu na gaba sai mu zo mu sake mushi noma sai mu ka kuma taki wannan naki na na gargajiya ko na awaki ko na tumaki ko na shanu sai mu kama mu zuba mishi amma sai an sa angire angire wannan naki takin zamani na na zamani kenan aka aka zuba mishi sannan wannan na gargajiya sai a je a a watsa shi inda aka ana na NCDC ana na ana nan dai kusan aka samu kaman ya samu kaman kwana 20 dai misali aka zo aka nome shi kuma akwai taki naki wannan na tattabaru halima wannan taki na tattabudu shi ne an muka watsa shi yakan sa salati ya girma ya zama kamar shu manya-manya saboda shukin da nake nake zance eh, shi salatin gindi guda an kaccire shi ya ishe ka mutum biyar shida sai su ci duk da dalilin da ya sa muke sa eh, eh, taki na na shi tattabaru. Yawa, Malam Zanadi idan aka duba akwai wani yankin ƙasar jamhuriyar Nijar inda ake noma a tsaye. Ku a nan yankin ku na da magaram a duke kuke hmm. noma ko kuma a tsayen kuke yi? A gaskiya ni a na yi tafiya da dama daga nan da magaran bai har zuwa tasawa. An tattaɗa daga tasawa abin da yamma kama da daga zawa da magaran. Ni ban gaba inda ake noma a duke. Gaskiya noma ne muke yi na tsaye wanda ake kira noma ne makera suke yin da hauya. Hauya ita ce wannan muke abin da sai a samu kamar mutum biyar shida suna tsagi wasu suna zuwa suna tussawa shine noman da muke yanzu mu a tsaye muke noma eh, malama halima ko ma noma a duke mm. mu gaskiya ba ni da kaina bin tarro wannan noma na duke an yi shi a da amma a yanzu gaskiya ba shi da wani wannan Idan Allah ya kai mu rana ta yau za ku ji ci gaban tattaunawar tamu da Malam Zane da Ali Fetipuwa yanzu a madadin shi da mai haɗa mana shirin da daidaita sauti Julius Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya sai an jima kaɗan mu sake haɗuwa da ku ta cikin shirin yau da gobe shirin matasa wanda muke gabatarwa tare da Usman Kabara.